Abin da ya ɗauki hankali a wannan dambarwa shine cewa a karon farko shi kanshi Sanata a Afabio ne ya jagoranci zaman majalisar dattawa. a lokacin da Natasha ta gabatar da takardar koken da ita da kanta ta sa hannu wanda yin haka a zauren majalisar ya ba a Fabio daman yin bayani kan zargin kamar haka. I would like to state clearly that at no time did I ever attempt any sexual harassment on the said distinguished Senator Akpoju Oluwagan or any other woman. A nan, Sanaja Goswill Afabio ne yake cewa wannan zargi da Sanata Natasha ta yi masa ƙarya ce mara tushe domin shi bai taɓa yi mata cin zarafi ba kuma shi bai taɓa yi wa wata mace irin wannan cin zarafin da Natasha take faɗi ba. A Fabio ya ce yana girmama mata domin yana da mata da 'ya'yansa hudu kuma dukkansu mata ne. Saboda haka shi bai ci zarafin kowa ba kuma ba zai ci zarafin kowa ba. Bayan wannan zama da aka samu musayar yawo tsakanin Natasha da Akwabiyo, sai kwamitin kula da ɗa'a da jin koke-koke, ladabi da kare haƙƙoƙin 'yan majalisa ya gayyaci sanata Natasha domin ta yi wa kwamitin ƙarin bayani. amma har ya zuwa karfe biyar na yamma agogon najeriya sanata natasha ta ki ta bayyana a gaban kwamitin kamar yadda shugaban kwamitin kula da da'a sanata neda imasue yi wa manema labarai bayani the petition she presented today is actually dead on arrival and i say that because it runs contrary to order 40 subsection 4 that a senator no senator may present to the senate a petition signed by him or herself. Imasun ya ce, Mun yi watsi da wannan takardan korafi da Sanata na Natasha ta kawo wa majalisa domin bai bi ka'idojin da aka tanadar a cikin oda ta arba'in karamin sashe na hudu na kundin tsarin mulkin majalisar dattawa ba. Imasun ya ce kundin tsarin mulkin majalisa ya nuna cewa babu wani sanata da zai iya gabatar da takardar koke mai dauke da sa hannunsa da kansa. saboda haka mun yi watsi da wannan takarda imasuwan ya kara da cewa tunda natasha bata amsa gayyatar kwamitin ba wannan kwamiti zai zauna ya nazari kan irin shawarwarin da 'yan majalisar dattawa za su bayar sannan su miƙa rahoton su ga cikakkiyar majalisar dattawa a yau alhamis to sai dai tsohon 'yan majalisar dattawa daga jihar kano el jibril doguwa ya kawo shawara cewa ina ganin da cewar wannan abubuwan ya kamata a kawo su ta hanyar hikima da basira ta hanyar hikima ta yadda su kansu 'yan majalisar za su zauna a tsanake su kulle kansu a cikin ɗaki kamar yadda ake yi duk lokacin da wani abu ya taso 'yan majalisa za su kori kowa daga galeri a zauna a tattauna a gada cewar abin da ya kamata a kawo sa daga lokacin da aka gama wannan kuma shikenan kowa ya gama amma wannan yanayin da aka shiga ba yanayi bane mai kyau abin jira a gani shine shawarar da kwamitin kula da da'a jin koke-koke ladabi da kada haƙƙoƙin 'yan majalisa zai kawo a gaban zauren majalisar dattawa gaba domin ladabtar da dukkan wanda aka samu da laifi a wannan dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.